يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يومنا الثلاثاء الخميس wata tara ta safiya ta sha uku ga wata zulƙayya bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da safiya ta ishirin da hudu ga watan shida shekarar dubu biyu da ishirin da ɗaya ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya samu cikin bayan Allah wadda su yi da wannan duniya lafiya karatu da muke cikin littafin ta'zimu sala na Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr satin da ya gabata mun tsaya shafi na 28 kenan a cikin wannan littafi mai albarka bayan malam ya ga magana akan cewa lallai matsayin sallah a cikin musulunci matsayi ne mai girma sosai sannan kuma Allah su watsala shi ya wajabta wannan sallah wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare akwai wani shamaki tsakanin Allah da wanzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam aka yi mi'raji da wanzan Allah zuwa sama sannan kuma Allah su watsala ya ba shi salloli guda hamsin Mazan Allah ya ta neman ragi har aka dawo salloli guda biyar da ka Allah ya ce sallolin alada ladan guda hamsin ne amma a yadda muke yi salloli biyar to bayan mana ya ga wajen hankalinmu yake cewa haza wal yahzaru al'ab an yata'azama fi nafsihi bayan haka lallai bawa ya kiyaye sosai ya kiyaye sosai kar ya dinga nuna girman kai a karan kanshi ya dinga ganin shi ya kai wani matsayi wa ya jaba bi halihi wa amalihi sannan mutum ya ga ya yi ta mamaji ya yi ta kan shi. dangane da halin da ya samu shi na kiyaye sallah da kuma aike shi karka ga kai kadai ne dan aljanna sauran mutane sun sun kafirta a karka ya ya kai ba wanda. samun kanka da kai kana kiyaye sallah ka kara roƙon allah ya kiyaye ka ya tabbatar da kai a kan haka rubutuwa. mutuwa ويغفل عن تعظيم سيدي ومولاه ذاك ya كما تزنتي ربكنا daga girmama Allah wanda Allah subhanahu wataala shine shugaban mu sannan kuma shine majibin lamarin wa ta'zim sha'airihi da kuma girmama alamomi na shari'ar Allah ya ga ya kai wani matsayi sai ka ce fara wasa da al'amura na shari'ar Allah fa yakuna min al-khasirin ذاك sai wayi garki matasa Allah ya ba mu nasara مالك يتعذر ولا خالد ابن أمير العدوي أو ترواية خالد ابن أمية العدوي يكتا خطبنا عتبة ابن غزوان فحمد الله وأثنى عليه عتبة ابن غزوان يا من هدبة يقول يا الله يا إبا الله ثم قال فنيكتي وأما بعد وهكذا يقول سمي فإن الدنيا قد أذنت بصرمي lallai ta duniyar da ba ta yi kusa saura kaɗan tsora kirista mana duniya ta zo ƙarshe wa wallat haza'an sannan ta juya baya da sauri tana gudu ƙarewa ba za ta yi walan yabqa minha ba abin da ya sauran duniya illa subabatun ka subabatil ina sai dai dan abin da ya saura a cikin ƙwarya na ruwa dan kaɗan mutum yana so ya kwarar da shi ya tasabbuha sahibuha ma abotu wannan ƙwarya yana ƙoƙari ya zubar da sauran ruwan da ya ragu a cikin wannan ƙwarya to da kamar haka kamar dai ɗan wannan abu ne ya rage wa duniyar nan sadakutun zamanin manzon Allah Allah ke ce wa zana iqtara wa tisa'atu wa shaqqa al lallai tashin alkiyama ta yi kusa sannan kuma wata ya rabe biyu mushrikai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kai ka kasance annabi ne na gaskiya to wancan nan da ke sama ya tsage bi mana ɗaya ya tsaya a saman ɗaya ko mu ga ya zo gaban ya yi sujjada da ka nan take Allah ta wata la'in umarci wata ya tsage biyu ɗaya ko wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka wuce kai duk sun ga ka suka imani shi Allah ke cewa dan zai tashi alƙiyama sai kusa sannan kuma ta ya rabi to wannan magana da ake yi ta cikin shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗauri ka iya cewa da talatin da wani abu to kaga can zamanin manzon Allah yake cewa tashi alƙawar ta kusa har yanzu kowa ta zo ba to kun gani na shakka wannan zamani mu ma'ana shi ya fi kenan shi ya fi tantanta shi ya fi kusa a ce lallai tashi alƙawar ta kusa za ka yake cewa babu abin da ya rage wa duniya sai dan sauran ruwan da ya rage a cikin ƙwarya ma abokin wannan ƙwarya yana so ya zuwa da wannan ruwa ya wuta wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha sannan ku sanya ku mutane lalle za ku tarantu na kura wannan duniya ku koma gidan da baya tsarewa ita ce lahira fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum dan haka ku yi kokari ku koma zuwa lahira da mafi alkhairin ayyukanku صدقة صلى كيوتة وقفتة زما وقفتة لبيا وانسانة توتد سوا وإنه قد ذكر لنا للي أن أنبت من أعظامنا أن محمد صلى الله عليه وسلم أن الحج للي شيدوتي يلقى من شفة جهنم أنا ورد دوتي أتكرى موتا جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك laha qa'ran yake cewa manzon Allah ya ba labari lalle ana warga dutse a cikin wutar jahannama cikin ramin jahannama sai wannan dutse ya yi ta ƙoƙari yana so zai tafi zuwa ƙasan wutar jahannama amma wallahi shekara saba'in zai yi yana tafiya ba zai je ƙasan wutar jahannama wani jahannama musamman Allahu Akbar dutse ne da a wurga shi a cikin wutar jahannama amma sai ya fi shekara saba'in kafin ya je ƙasan wutan jihannama in ji annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kalli yadda duk wani abu duk ginin da ya fi kone wani gini tsaye a duniya ka ɗauko abu ka ko shi kasa ka ba shi ɗan wasu mintuna ya daɗe shi ne wuce zai je ƙasa wannan abu amma wutan jihannama an warga dutse a cikinta ya kai shekara saba'in ma bai je ƙarshen ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi da ka harbe ke ce musu na rantse da Allah Utba yake ce musu na rantse da Allah la tumna'anna wala sai an cika ku da wutan jahannama Allah ya tsare mu sai an cika ku a cikin wutan jahannama afa ajimtu shin kuna mamaki ne wala qad zukira na kusa ne fa an ƙara ambata wani azabuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن ما بين مصراعين من مصارع من مصارع الجنة مسيرة أربعين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا تونا لن ليس بمسكت أكانوا قوفا على الجنة دوت قوفا تفي الشكرة سبي الشكرة تفي الشكرة أربعين سنة جنة محمد صلى الله عليه وسلم غرازة دراسة لكت أكانوا قوفوا في قلابنا الجنة يا كيف تعيش تفي كلا أربعين من جاء صلى الله عليه وسلم ولا يأتين عليها يوم وهو كذيب من الزهم فما أكوت رانا ضوء على الجنة أكوت رانا تذكي على الجنة قوفوف على الجنة دا فانتي كنت كتلتل سننكما أنا تنكوس أو ننقوف في ولقد رأيتني ذاك أتوكت والله نيدينا بكينا sabi'a sabi'atin ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ɗaya mutum bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana farkon musulunta a garin Makka mun kasance da mu da manzon Allah da wanda suka karɓi mutunci ba mu mutum bakwai ba ma lana ta'amun ba mu da abincin ci a garin Makka illa waraqu shajar sai dai kawai abin da muke samu shine ganyen bishiya muke ci a wannan lokaci hatta tsara ashdaquna har sai da karfe makogaran ya yi ta mana ciwo saboda muna cin ganyen bishiya falsaqattu burzatan ha bai ni wa baina sa'd ibn malik ya cewa sai kance na samu wani bargo na raba wannan bargo tsakanina da dan uwana sa'ad ibn malik ba na sa'ad ibn abi waqas fartazattu bi nisbiya da aka sai kan na rufe jikina da rabin wannan bargo wata wattabara sa'adu bin shi ma sa'adu ibn malik sai ya kasance ya naɗe jikin shi da rabin wannan barbo da yake cewa haka kuka ce a zamanin manzan Allah amma ga shi ayi wa Allah ya ce fara wani duniya fama asbaha yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala min awsa amma ga shi a wannan yini da nake muku magana babu ɗaya daga cikin ni utba da kuma sa'adu ibn abi waqas ba sai ɗaya daga cikinmu ya kasance jagora ne shugaba ne a cikin gazarrukan musulmai wa in ya ubu billahi wala ni ne ina neman tsarin Allah da ka lokacin da ya ga Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗa wasu duniya sabon manzan Allah ya ga lalle duniya ta shimfiɗa ya ke cewa ina neman tsarin Allah an akuna fi nafsi aziman wa inda Allah saghira ya kasance ni a cikin karan kaina ina ganin na kai wani matsayi ina kai na kai matsayin da kawai Allah zai man aljanna ne mutum yana ganin mutane su yan wuta da shi kare ne yan aljanna wa inda Allah sawiru alhalin kuma a wajen Allah mutum karami ne bai kai daidai da kwayan zara ba a wajen Allah a karan shi yana gani yana yana mutane ba. yana girman kai yana ganin dattan mutane sun halaka alhalin kuma shi ko a wajen Allah bai kai daidai da ƙwayar zara ba bai kai matsayin fuka-fukin sauran a wajen Allah ba wa inna ha kun takun nubuwatul qatl illa ta Za ta zakari babu wata annabta face Allah subhanahu wa ya shau ya soke ta da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rasul manzon Allah ma'ana bayan manzon Allah babu wata annabta hatta ya yakuna akhiru aqibatuha mulkan har sai ya kasance karshen annabta shi ne mulki haka kuma wani ya kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ya kasance kadifan manzon Allah guda wanda suka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa khilafan annabta bayan shekara 30 ce kuma haka abu ya kasance da haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa'ina shawarwani suka zo suka yi ku shekara ishirin da wani abu sai ka ce jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhassan ya zo ya cike sauran watan da suka cika daga waya kuma aka fara mulki mulki ya koma hannun sayyidina mu'awiyata radiyallahu anhu wa an jami'i sahaba za ka yake cewa babu wata annabta fa sai karshen ta kasance mulki ne fa satukhbiruna wa tujarrimuna umara ba'da za ka ku yi hakuri ya ku musulmi a wannan lokaci ku yi hakuri sannan kuma lallai ku sani lallai Allah ne jarabe ku Allah subhanahu wa ta'ala zai muku imtihani da a jarabe ku da shugabanni ba bayan sabon manzon Allah sun wuce haka da ya kasance za ka ga dai wata shugaban ya zo ya yi adalci wata na bayan shi ya zo ya yi zalunci a ƙara samun wani shugaba ya zo ya adalci haka duniya take to ka gani an shakka wani hadisi na utuba ibnu zakwan yana nuna wata kar mutum ya rubuta duniya kar ka rinka ganin kai kadai dan aljanna ya kasance kullum mutum idan ya kasance yana aikin alkhairi ya yi ta ƙoƙarin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da shi a kawanan aiki har mutuwa wannan shi ne abin da ake so mutum bai ga bai da garanti a wannan rayuwa da haka manzon Allah yake cewa lallai zukatan bayan Allah suna tsakanin yatsu guda biyu ne na Allah sannan kuma Allah yana jiya zukatan bayin yadda yake so to kaga inda haka ne kullum addu'ar manzon Allah tana da muhimmanci a gare mu Allahu ya muqallibal qulub ثبت قلبي على ديني يا الله مي جوية زكاة باي كتبت سا أكن الدين كا نيمك بيا أكن لك ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا أجمعين من سبيل المدين أكن شمالك شوى منا رقم الله سبحانه وتعالى مي غير ما دتونا دسونا يشكاوا da siffofin Allah maɗaukaka ya kare mu baki da daga hanyar bujirwai shine hanyar mutane da ba sa sallah wa an yuwaffiqana lil muhafazati ala ta'atihi Allah muke roƙo ya datar da mu ya nuna mana dan ya kasance mu dace wajen kiyaye gayya ga Allah subhanahu wataala wa an yu'inana ala muhafazati ala salat sannan Allah ya taimaka mana wajen kiyaye sallah mutum bai iya kiyaye sallah sai Allah ya taimaka mai اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة مالك يا الله كفن يا مسكم وقيل الصلاة آمين اللهم وفقنا للعناية بها يا الله كلا تدموا زكيها يا نبرا صلى وأدائها دبال صلى كما تحب وترضى كما يدعى الله كيف وترضى فنك ذاك يا ذا الجلال والإكرام يا ما أبو تنجرما ذاكما كرمتي شيني الله سبحانه وتعالى اللهم كرقوا إلى كدمو الدنيا دلائرة Allah muke roƙo ya sa mu cikin bayan Allah wanda za su dinga kiyaye wannan sallah kar ya kasance mu dinga ji a ran mun kai wani matsayi za shi ka dole mutum lokacin da ya ji a ran shi ya kai wani matsayi ma'ana watakila ma wani lokacin ce to ai shi sallan ma an ce daina ta to lallai mutum ya ɗau ya ta halaka Allah muke roƙo ta da mu subhanaka Allahu hamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلمه بولك وجودك يا رحمن اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين واجعلنا هذا البلد امنا رخاء مطمئنا وسائر المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم أثنى اقيمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وعجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين